Yau dai kusan mako guda kenan da rufe filin jirgin sama na kasa da kasa da kenan Abuja domin a gyara shi inda aka karkatar da akalar jiragen Abuja zuwa Kaduna. Na tambayi shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, injiniya Salad Noma, ya zuwa yanzu ko me ake ciki? In ka je yanzu kan eh, inda ake aikin za ka ga duk an tone yawanci inda ya lalace din an riga an tone ana nan an so soma gyara an cire duk fitilun da suke cikin wannan daɓen an cire su ana nan ana ciccire duk inda ya lalace an tone za a soma eh, cikawa a gyara idan muka duba tsawon lokacin da za a ɗauka ana wannan aikin ku a hukumance kuna ganin abu mai yiwa ne a kwarai da gaske abin da muka gani a ƙasa Eh, irin kayan aikin da suka kawo da kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka so mu aiki lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana ina nan filin jirgin sama na kasa da kasa wato Nnamdi Azikiwe International Airport da ke Abuja inda ake ci gaba da aikin gyaran kuma a halin yanzu yana hango motocin da suke wannan aiki ana bambare hanyar tashi da tsokan filin jirgin kuma ana sanya Usman Bala kofar kudu kwararre ne akan sha'anin jiragen sama a Najeriya. Yanzu gwamnatin Najeriya tana complying da standard na aviation saboda gida ma railway din nan is due for repair because it's a standard practice. To yau kuma Allah ya sa gwamnati ta karɓi wannan kuma airlines sun complying ah, kuma gashi Allah ya sa an kawo mu ranar da ake an fara wannan aiki. To mu a matsayin mu aviators mun ji daɗi. Su ma dai masu hada-hadar kasuwanci a filin jirgin sama na Abuja sun yi magana. Sunana kayo da mai takwai. Mai aikin ka nan? Ka haya. Ok, dan tasi ne kai? Eh, tasi. Yanzu da aka rufe filin jirgin sama nan ana gyara. Yaya aiki yake da samun shi anan? Gyaran airport akwai kyawa man yawa yana damuna ba haiki. Wallahi gaskiya eh amma akwai yawa ba haiki ba. Yanzu kafin a rufe airport din nan, da kullun kana samun kamar naira nawa a rana? Dubu sida kulu a manyan su dubu uku babu ba dadi ba dadin yunwa akwai yunwa sosai Ibrahim Abdullahi wala Ibrahim ya hada-hada take yanzu aka rufe filin jirgin sama wannan hada-hada ba amma za mu ce yanzu kamar a baya kullun kana cinikin nawa misali wannan nama kullun da ina cinikin dubu talatin talatin da biyar yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka rufe filin jirgin sama nan to ina yin dubu hudu dubu biyar wani fannin dubu shida Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya